وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير suna ihu da ƙara da ƙarfi a cikinta suna cewa ya mu ka fitar da mu daga cikin wuta za mu yi aiki na gari? ba irin wanda muka kasance muna yi ba a duniya don mu samu yardarka mu kubuta daga azabarka sai Allah ya ce masu ashe ba mu sanya ku kun rayu tsawon shekarun da wanda ya ga dama zai iya wa'azantuwa ya tuba ga Allah ya yi aiki na garba kuma manzo ya zo maku yana mai gargaɗinku daga azabar Allah don haka ba ku da wata hujja ba ku da wani uzuri bayan dukkan abin da ya gabata don haka ku ɗanɗana azabar wuta waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓo ba su da wani mataimaki da zai tseratar da su daga azabar Allah ko ya rangwanta masu.